Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautari labaran kan zama ci faɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin billancin labarai Najeriya wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira the news hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida. da social media tana barazana ga kafofin yada labarai musamman ta ta yada ta ta bayyanar da breaking news kamar labari ya faru yanzu kafin masu min media su buga za ga social media sun fara buga breaking news ne sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ɗanzan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su su tabbatar su yi amfani da su main media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su rayu a rahotunan amma daga baya kafin sunan midiyan su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke zana ga min midiya amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kuregi akwai labaran karya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙa irin wannan abu shi ya sa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su cek faɗi yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne. kamar yako musa shi ma muhammad ismail na kafa yada labaran da hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura. ta kafa sada zumunta din nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubalen kamar yadda kake kafadi akwai kalubaloli da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne ba su san eh, haƙƙin jarida ba kasan matsalin ma babba guda ɗaya ita ce eh, shi wannan social media kasa kafan eh, yada labarai dinnan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama dan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutum yana da wani dama da dacan baka isa ka yada labari ba dole akwai wasu eh, hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kan ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan za ka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma eh, trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe basu da da tushe musamman eh, a yadda yake tunani masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu 'yan jarida da ma kuma al'umma dr Adamu adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida wato haji ibrahim kafafen yada zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a'a social media ku kam kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu ba wai su bar ko kuma su bar wa'annan kafafi su zama musu kalubale ba abin da nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallake su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubci daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da hakkin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media to kamata ya yi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yada zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yadawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba ni wannan shine ra'ayina. Dr. Adama Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke kara shiga zukatan al'umma. Nasir Daniya masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da suna da alaka da rashin sani misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa kuma wasu social media mu sun ɗauki kawai facebook da twitter su ne social media amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa suka hada da email, abubuwa da WhatsApp ɗin da muke amfani da shi duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na, na, na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. So in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe 'yan wasu ƙasashe. To in ka yi ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tahiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane uh, waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman boaa sai ya ƙara a guda sai ya zama boaa hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da ni ya cuta to shi kuma ka yi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan biyar. a nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwa shirin wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da nasir daniya ni zahra aminu fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daɗin niyarsa da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Maryamu Yahu, ‘yan fashi suka koro ne, Yankin nan na fassari tsakani da Allah sai ko yau sun koro wasu, sun shiga sun koro shanu. Yau kwana uku wasu sun tafi sun iske takalmi a cikin ɗakunan su na matansu sun sako labule suna ta shagali da dare wasu da suka je hede suka ɗaya rigunan su kaɗar suka biyo su suka fada cikin kandami a cikin kandamin nan Allah ya masa mahita suka dawo har yanzu akwai yaro ɗaya wanda matar ce tana nan ta haihu tsakani da Allah in da shi da shi in ba shi ba shi dan ba masa labarin. jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mawuya wanda yau za mu kawo muku ƙarshen tattauna ko ko muhawarar da muka shirya game da taɓarɓarewar tsaro a jihohin katsina da zamfara da sokoto wanda wakilin na katsina din sani shu'abu malumfashi ya shirya mana daga cikin abubuwan da za mu taɓa a yau hada maganar sace surukan gwamnan jihar katsina din da kuma magajin garin daura da aka yi can kwanakin baya ha kuma za mu duba yadda aka yi tsohon shugaban najeriya kuma shi ma baka tsine umaru musa ya raduwa ya samu nasarar girka sulhu a shirin sulhun da yi a jihar jihohin naja delta amma kuma gashi abin ya gagari buhari a jihar sama ta kansa ta katsina da sauran jihohin da ke makwabtaka da ita to sani mu koma gare ku wani irin sulhu ne wannan tun da aka cikin sulhun aka zo aka ɗauki sarakuwar gwamna sai da kuka biya kuɗi aka maido ta cikin sulhun aka ɗauki sirikin shugaban kasa magajin garin daura duk kana magana bayan 2016 duk aka wannan abubuwan suka faru saboda haka sulhun nan ai sulhu malam chairman na apc alaji kamala umaru musa addu'a ya yi sulhu na gaskiya da ya sulhu a niger delta yau bai da rai bai bai gwamnati allah an shirai amma da yake sulhun an shimfiɗa shi bisa aminci da yadda da fahimta yau najeriya na cin gajiyar sulhun da malam umaru musa addu'a ya a niger delta magana nake maka yau yadda za ka bacci a niger delta ba kai a jihar katsina haka yau za ka ta a Niger Delta ka kwana yau ba ka ta ya faskari ko ba tsare ka kwana haka nan yau da arzikin da ake ɗebowa ko da kuke cawe gangan mai ta faɗi da ba tsaron gangunan ba sun yawa ina za ku samu kuɗin duk sakamakon zaman lahiya ne saboda haka chairman wannan abun dole gwamna ya tashi ya san cewa shine chief security officer na jihar katsina ba shi tu maslaha ba kai ne chief security officer na jam'iyyar apc wannan ko shakka babu amma chief security officer na jihar katsina to gwamna ne saboda haka kuma rantsuwa da alkur'ani saboda haka wajibi ne ba a ce ba ayi ba saboda tsaro na kowa ne ni kai na nan dan jaridan nan chairman na apc kowa da gudun wanda zai bada a ga tsaron nan domin su masu ta'addancin ba su san fati ba ba ruwansu in suka zo duk wanda suka samu za su iya mai ta'addanci amma sai wanda allah ya dora ma nauyin ya yarda cewa nauyin nan kan shi akwai gyara sannan ya gyara don kar ka manta akwai lokacin da jami'an gwamnatin nan suka rika cewa ma ai ku yan jarida kuke kara ba mu abun bai kai haka nan ba yan jarida ne ke kara ban san in ta kiran suna dan ba ban san mu ta koma ba dan cikin hali muke yanzu cikin yaki muke ko mutum na so ko bai so domin shi abin da bature ya fassara peace peace to babu bamu cikin peace kamar yadda ka faɗi tsoro kawai to ba peace ba rishin zaman lahiya ya tabbata ga mai jin tsoro ka kwana kana zulumi wani abu zai faru saboda haka a takaice ka magana shawara eh. to shawara ita ce shawara eh, eh, bari ya ah, bada ah, ah, to wai shin wai wai daga lokacin da za ka yi daga lokacin da ina so ina so chairman kadan zana shi chairman abinda ka hodi ne na maida kuma ka sake dawowa baya to ba da shawarar naka to wato ai shawara babba shi mai mulki sai ya yarda da matsalar shi sannan a ce mai ga gyara ya gyara idan har kullum gani yake ya ci nasara kana ga abin da ciyama yake faɗi yana magana kullum ya ce bom ya tashi kano to ishu din to shi babban magana haɗin kai na farko kamar da kai magana ba magana zamfara ba magana sokoto ba magana katsina da sauransu mutanen su gwamnonin jihohin nan inda ake samun wannan abu a wannan wurin to akwai bukatar haɗin kansu da ɗaukan mataki na bai ɗaya kila wanda zai taimaki kamar yankuna. To na gode. Eh, mai girma APC To kafin karkare ina so in tabbatar ma masu sauraro wani bu kana cewa dole sai an yadda kana taimaka mana dole sai an yadda dole sai an yadda idan ba a yadda ba da akwai matsala za a ce za a yi sulhu afwan da Allah afwan idan ba a yadda akwai ina so ka fahimta ai rashin yiwuwar sulhun ya sanya sojoji suka shigo na sama da na ƙasa afwan da Allah idan mun yadda sulhu sulhu bai yi ba sulhu bai yi ba sulhu ya kare ya kare kuma kuka ta dauka no doubt about it irin yadda ka ce yanzu zan fara. ana sulhu kuma ake zuwa ake ɗauko mutane daga daji kamar shi malam sani ce yayi program a zamfara waɗanda aka yi sulhu suna suna ɗauko mutanen da aka ɗauka suna kawo ma gwamnati to irin wannan sulhun shine aka yi a katsina da sam sulhu ne mutanen kuma suka karya alkawalin da aka yi da su wannan ya sanya aka turo waɗannan jami'an tsaron wanda kowa yana gani yanzu babu dare babu rana suna ta karkare cikin dazuzzukan nan dazuzzukan nan tsaunuka ne duwatsu ne waɗanda ba a ankara ba babu wanda ya san dajin nan sai Allah sai waɗanda suke cikin dajin nan saboda ka tsaunuka ne duwatsu ne suke zuwa in fact kafin a turo sojan sama sojan ƙasa ambushin ɗinsa suke yi ka san da zaka taho da dare shi mara gaskiya ya hango ka da hitila kai baka san zaka same shi ba to Allah ya ce maka wannan zuwan sojan na sama da aka yi aikin da suka bari su ne suke hango ko shekaran jiya jiya kai GOC ke magana da wanda ke kula da security a gabana yake cewa gashi nan daidai muradin akwai wani daba wanda ba a ma taba tunanin wani zai jira ba sojoji sai take oba da wurin ji da dare the point is kaga ne ka ce babu matsala ba kai kanka adalci ba akwai matsala kuma matakan gyaran matsalan nan su ne Allah ya sa muka hau yanzu na jami'an tsaro a gansu a zahiri a ga sun kawo kan aiki a zahiri mu kuma mu koma mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu mu istighfari mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu tuba ban san ka mun tattauna akan abubuwa da yawa amma dai kamar yadda ka hiri ita magana ta zaman lafiya ba maganar jam'iyya ba ce jam'iyyar nan an wayi gari a wanda suke cikin naka yanzu sun furu suna cikin namu illa nan gaba a waye gari a wanda suke cikin nan za su fita su koma cikin naka wannan tabbas wannan baka misali wannan tabbas eh, ai duk ai tun ko sun ai kafin da ya raka kwanni abin da so eh kike son baka eh, magana ina eh, zuwa ciya ba ma mutanen ina zuwa DDB ina zuwa ranka dai kayi maganan duk wani kokari da aka yi kuma ko a cikin tambayar da na yi maka na an yi wannan hmm. amma abu guda saboda matakan tsaro ba zan ambata sunayen wasu shugabanni na al'umma da muka yi magana da su ba suna maganar informa informa wato masu kai tsaye gumi cewa jirgi ya tashi ku yi maza ku ba inda yake mun ga ta waje kaza ya biyo shin wani kokari kuka yi na dakila wannan abin wato wato malam sani kamar da na gaya maka ita barna in ta yawa to gyaranta sai a hankali da ita sauki gari ta ishu din maganan dazuzzukan nan wato ba ma magana ba ne na infoma infoma yanzu akwai sanda soji suka biyo barayi wani kauye ba zan kama suna ba yan kauyen suka ɓoye barayin a masallaci akwai su soji suka kama babura da kurkurori an loda mai cikin dare ana shiga cikin dajin nan wa'annan mutanen da suke cikin dajin nan ai ba su suke fitowa waje suna sayan babura ba sai musu ake ana kai musu wa'annan makaman da ga maka Allah ya sa yanzu an yi blokin boda an samu sauƙin shigowar harsashai shi ne ke karfilin ɗinsu. ta ai ke da mulki ina zuwa ina so in gaya maka malam sani zaka ce wa na je ka yi kaza a baka tarihin musulunci ne mun kai annabawa ne annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana ya ga wasu suka jirgi ce ma dan shi ka zo mu hau jirgi sai ce ba zan hau ba ba zan je hawo in dutsa shi yayi hoye ko ba haka ne annabi lutsa alaihi salatu wassalam matar shi take hura wuta idan maza sun zo yayi eh, ta bari ta ki bari Allah halakar da ita annabi ibrahim baban shi azara a ce a tattakhidu asnaman aliha kuna daukan gumaka a matsayin alloli bai imani ba so idai wannan duk abin da ga tarihi ne ke maimaita kansa musamman duniyar yau duniyar ke kashewa dan da kayawa ba sai ka nemi ka sarrafa shi ki balle wanda aiki ya haɗa ku da shi shi yasa na gaya maka ita babbar matsalai tana bukatar gyaran zuciya wa'annan mutanen da na dajin nan a ah, ɗan sanda nawa ke da kwai a tarayyar najeriya gaba ki soja nawa ke da kwai ka ɗauki population mu. mutane mu ne za mu ɗauki matakai a kawunan mu na kare mutuncin kawunan mu kare mutuncin kawunan mu duk wani abu wanda muka san cewa zai zai aksesin wa'annan mutanen su shigo wurin mu mu dakile ai ba za ka raba ai kai ba Allah ba ka raba kanka ba ka sani me ake yi a boda safana boda um, jibiya boda tsakanin su da ba tsari tsakanin su da faskari abin da nake so ka fahimta mutanen mu waɗanda ake cuta mu an shigo bangare daga cikinsu suke tare da waɗannan mutanen suke kai musu fetur suke kai musu kwayoyi ina zuwa ko shekarun jiya an kashe wani batsari shi kuma kwayoyi ke siya da kai musu fetur da fetur so kaga kamar yadda gaya maka abin sai mun dawo cikin kawunan mun tambi kawunan mu menene matsalar mu tsakanin mu da ubangiji ai wai tambayar yanzu har yanzu ranka ya ka kawo wasu hujjoji amma abin da nake cewa hmm. wanda ke da mulki a jiha shine ake sa ran yake da karfi da jami'an da za a baza na sirri da za su kawo waɗannan bayanai da za a kakkama irin waɗannan mutane. To kai ba gani ba an kama su ana ta kama su informa din sun yawa ne sun yawa ne su. sun yawa kwarai da gaske akwai wanda aka kama shekaran jiya wancan mota suka sai mai da gida bakin barikin soja da an fita ya musu waya kuma za ka yi mamaki ka ga mutanen da ake kamawa alaji babu tsiya babu arziki mutum ko abincin kirki bai iya ci da fara is shine al'umma al'umman mu Allah ya sauƙaƙa lalacewan ya kai inda baka tsammani babban ciwon da muka samu kanmu a ciki shine da farko ne mun saki Allah subhanahu wataala da kowa ke ruwuwa shine kai inda kayan mutane suke in ka ji mutum na ƙara Allah ƙara Rasulullahi to kila babu komai a hannun shi ina zuwa babban matsalar da muke fuskanta kenan yanzu so kuma ihu ko hauragiya ko hayanan na yadda siyasa ce ake yi kuma ita wannan wannan kururuwa da mutane suke yi yana ƙara ma shugabanni ƙaimi don su ɗauki matakan da za a kawo ƙarshen wannan matsalai amma babban abin da ya kamata mu ƙara mai da hankali akai shine da farko dai kamar na gaya maka mu gyara zukatanmu hanyoyin da muke ci muke sha mu gyara su tsakanin tsakaninmu da ubangijinmu mu gyara ta tsakanin tsakaninka da tsakanin ka da dan uwanka ka gyara ta to sannan sai kai kokarin ka kuma sai Allah ya ida maka nufin ka to a gaishe ku malamai to jama'a duka duka nan muka zo kashin wannan tattaunawa da muhara da muka yi yan kwanaki muna ji game da batun tabarbarewar tsaro a jihohin Katsina Sokoto da Zamfara wanda wakilin mu na Katsina Sani Shu'abu shi shirya mana a madadin shi sanin da kuma bakinsa wato shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina alhaji shittu shittu maslaha da kuma shugaban jam'iyyar pdp na katsina dan salisu yusuf jigiri sannan da grace alheri audu wadda ta hada mana shirin da kuma kamar da nace shi sani shi abu malumfashi da ya shirya muhawarar aliyu mustapha sokoto ke muku ban kwana daga washington dc allah kama da zaman lafiya a kasashen namu a huta lafiya. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.